Rahmanir Rahim. Ina ‘yan uwa musulmi, yau mun taso gare ku matasa, wato ainihin waɗanda suke neman gurin zama muhalli, da ina waɗanda suke zaman gidan haya, kayi, ka buga sai ka tara dubu ɗari biyar, dubu ɗari shida kana neman gida sai su lalace. Duk yadda za ka samu mazauni, Allah ya sa baka same shi ba to da girman ƙudurar Allah, insha Allah ko ta addu'a wani sirri wanda duk wanda ike neman gida gurin zama muhallin da zai zauna da shi da iyalansa ko kai ne kake kasuwa a shagon haya kake kake bukatar shagon ya zama naka ko kake a gidan haya kake bukatar ka samu gidan kanka ko kake a gidan iyayenka kake bukatar Allah ya baka dama ka gina naka duk mai bukatar muhalli akwai wata addu'a wanda sirri ne na alƙur'ani mai girma wanda ake yin sa insha Allah duk wanda ya wannan sirri Allah subhanahu zai hore masa muhallin zama wannan ba kowace aya ce ba illa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wannan sirrin wannan sirrin duk wanda yake buƙatar muhalli ko gurin zama don Allah duk bayan sallar farilla duk bayan sallah in kayi ka buga wannan ashirin da ɗaya duk bayan sallah in kayi da niyya da yaƙinin Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka ya hore min ya hore maka gurin zama ko ya hore maka gurin kasuwa ya zama naka gurin naka ne ƙasar ba ta Allah bace ba kowa ba nashi bane na Allah ne to in kana so Allah ya hore ma kai ma a baka to ka je ka buga wannan wurdin insha Allahu insha Allahu da izinin Allah Allah zai hore maka gurin zama ko gurin kasuwa